iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan safiya ta attanin shida ga watan ramadan hijira bakwai, wanda kuma ya yi daidai da uku ga da uku ga watan fabrairu miladiya dubu biyu da da ishirin shida, muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin suratun talak a karatunmu na jiya mun yi tsayuwa tsayuwar bazata a inda Allah subhanahu wata'ala yake iyaka abin da ya diba mana kenan mu tsaya nan sai muka gode ma Allah muka tashi muka tahi Allah muna maka godiya za mu tashi aya ta shida da alala mai karanta jiya da mu samu damar fassarawa ba to yau wannan aya za mu tashi askinu hunna min haitu sakantum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 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى الله سبحانه وتعالى yana magana da magidanta duk wanda ya auro mata Allah ce askinu hunna ku zaunar da su matan nan da kuka auro min haitu sakantum a wuraren da kuke zaune idan kuma saki ne aka yi ita matar da aka saka Allah ce askinu hunna ku zaunar da su min haisu sakantum nan inda kuke zaune a cikin gidajen da kuke Allah ce ku hidda su cikin gidajen nan min waje da kuma daidai yanda samun ku yake in cikin yalwa kuke in cikin kunci kuke nan dai inda kuke zaunin nan matsala ta samu kuka saki matanku to ku bar su nan ku zaunar da su har su gama iddarsu wala tudaruhunna Allah ce kada ku cutar da matan nan a nan wurin zaman da take zaune in ciki da walo gare ta aka ce ta kwashe kayanta daga falo ta koma kurya ko ta kwaso da kurya ta dawo falo in daki biyu gare ta duka bar mata su har sai ta gama idda kaka ce ta kwashe kayanta ta koma ɗaki guda sannan wurin ciyarwa ka kunta ta musu in ji Allah yadda ka saba ba ta abinci kahin ku rabu ko bayan ko rabu ma haka nan za ka ci gaba da ba ta abinci kada ka ce tun da yanzu mun riga mun rabu mu'amala ta rage tsakaninmu saboda haka rabin abinci zan ka bata Allah ce ba haka na daidai ba yadda ka saba bata abincin nan to haka nan za ka ci gaba da bata abincin kar ku cutata musu wurin zama da wurin abinci littu zai alaihin domin ku kuntata musu idan suka ga tawar ta yi yawa alabaci sai su yi bude su ce to bari ma mu tashi ma mu bar mai gida ne mu koma gida mu tunda da ko mu muna da gida wayin kunna wulatu hamlin Allah ce matan da aka saka in ma ma'abuta juna biyu ne an fi ko na to ku ciyar da su hatta ya ba'na hamla har su haifi juna biyun nan ko da kuwa sake uku aka yi mata ba da damar kama aure amma duk da haka sai an ci yadda ita saboda juna biyu hatta ya ba'ana kunna sai in sun haifi kakka kaf tukunna daɗa gawaye ne an haihu guda ba wa da haihuwan guda ba tukunna to ba gama haihuwan ba tukunna da sauran idda sai an gama haihe duk abin da a cikin ciki na 'ya'yan da Allah ajiye ciki sannan ne aka gama idda Allah ce fa'in na lakum matan da kuka saka idan suna shayar muku da 'ya'yanku wayanda kuka haifa tare da su to fa'atu kunna ujura kunna ku ba su jingan shayar wanda suke wa ɗiyanku iyaye mata a saurari waɗannan hukunce-hukunce yawanci ake cutatar da ku amma ba ku sani ba da zarar mijinki ya sake ki kina shayar da ɗanai to jinga za ku yi ya baki jingan shayar da ɗan nan nono kaki jiwa da ɗaka ce ga ɗanka nan nina hiyata shi dai baki jingan da za ki shayar da ɗan nan nono Allah ce wa ta na bainakum ku yi shawara tsakanin ku ku tattauna tsakanin shi mijin da ake uban da ake shayar da ɗanai da kuma uwar da ke shayarwa jinga nawa za a baki ki waɗa jingar da za ki amsa domin shayar da ɗan nono in jingar ta yi yawa uba ya ce ki ɗan sassauta min ke ko sai ki diba cewa ɗa faɗa ne na ku kukubin duka sai ki ɗan sassauta mai yadda zai iya biyan ki jingan nan ba tare da wahala ba ke ma ki shayar da ɗan nan nono ba tare da ki jiwa da ɗanki ke ki ba Allah ce ku shawara tsakanin ku bi ma'ruf bisa da abin da yake shine mafi alkhairi tsakanin uwa da uba a wurin shayar da ɗan Allah ce wa in ta'asartum idan kuwa kuka cije ma juna sai kika ce ga jingan da zaki ansa uba ya ce ni kuma ban biyan haka nan ke kuma kika ce lalle sai an biya haka nan Allah ce to wannan jingar ta walwale ki bar mai ɗanai ya samu wanda za ta sha mai da ɗanono sai Allah ce fasa turdi'u lahu ukhra wata mata ta daban sai ta shayar mai ɗan shi shi uban ɗan yana da wata mata bancin ke wadda take shayarwa shi an shi ɗan nan gare ki shi haɗa mata in ya so ta ci gaba da shayar da shi ke kuwa da kice ba ki yadda da jingan da uban zai baki ba jingan ta yi kaɗan to ke ko ki lallaba ki ta tahe ki ke Rabi da gidan miji sannan kuma ga ɗanki cin hannun kishiya yana yadda da haka nan ita za ta shayar da shi saboda haka ko da ɗaka tashi bai san kowa ba ita ya sani bai san ki ba ita kowa ta ita a komi na saboda haka ki yadda da wannan jinga ɗan kaɗan da uba zai baki ki shayar da ɗan nan albarkar ɗan nan uban nan zai ta kulawa da ke kulawar da ta dace kila a sanadiyar nan nan uban ya ce ya ma kama arminai to saboda haka a don ka sassautawa idan al'amari ya faru in akwai wurin sassauci to a sa sassaucin nan shine mafi alkhairi Allah ramasa Allah ce mai لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبنا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله كان ينفق ذو سعة من سعته وأن يسكي ما mata ta yi Allah ce to ciyar da matar nan a cikin yalwar da Allah ya bashi kada ya kuntata mata wa man qadara alaihi rizquhu shi ko wanda aka kuntata mai arziki ne ya zan abin hannu kaɗan ke gare shi falyon fiƙ mimma atahu Allah shi ko ya ciyar daga cikin abin da Allah ya bashi iyaye mata sanin ku ne Allah subhanahu wata'ala ya bambanta mutane wurin yalwa arziki da kuma karancin arziki saboda haka gwargwadon abin da mai gida yake da shi ne zai ba mata ta suna tana cikin yago arme ko kuma arme ya rabu saboda haka duk abin da mazajen suka ba ku ku zanka gode musu abin da ke gare shi kenan babu mai gidan da zai yi burin ya kuntata wa mata ta alhali ya san cewa ita an rabin rai ne ita ke shawara ta ita an zaman lafiya da kwanciyar hankali ne yan babu mata gidan nan babu zaman lafiya gare shi babu kwanciya hankali to ba zai yi kwace yana kuntata mata ba alhali yana da abin da zai bata saboda haka abin nan da ya baki abin da an gare kenan kakki matsa mai lalle sai ya yi miki da mijin wacce ka yi mata ba ɗaya suke ba arzikinsu ba ɗaya ba ya je ya rangamo bashi wuri kaza ya rangamo bashi wuri kaza zo shi zo shi daɗaɗa miki rai zai iya zama gida ana ta sallama mai wani na nan wani na nan wani na nan sai shi na ƙarya a ce zai nan har ƙarya ta ta zo ta ƙare in dai batuniyar kwarai kike to ba za ki ji daɗin haka nan ba sai dai ma ki ba shi shawara wane kakka an so ba shi ga kowa abinda Allah ba ka kawo haka nan mu lallaba da shi sai ki ga irin alkhairin da Allah subhanahu wata'ala zai koro muku ku zanka kwantar wa mazajen ku hankula in suka fita wurin bida hankali kwance sun san cewa duk abin da Allah ba su sun je gida babu matsala godewa za a yi amma in ya san duk da ta da farfesu gida ba babu zaman lahiya da zarar bai samun farfesu da babu zaman lahiya gani. to za ki yadda mijinki ya dawo gida cikin hankali hankali tashi da mijin da farfesun wanne kika fi so wani irin farfesu an baki cin gidanku amma duk da haka ta roƙo Allah kuma Allah ka miki mijin da ya aure ki to Allah ka miki mijin da ya aure ki kuma yanzu farfesu na kuma hada ku matsala har mai samu matsala iyayenmu ba haka suka yi rayuwa da ubanninmu ba rayuwar haƙuri suka yi irin haƙurin da suka yi to inda mu matanmu yau suna irin wannan haƙurin to da aure zai karanta kwarai da gaske kamar yadda canza da rabuwar aure ke da karanci sosai a zo shi a watakila babu zawara ko guda amma yanzu fa ina lissafa ne sai a isko zawarin da annan sun yi mata armi yawa ba abin da ke kawo haka nan yawanci rashin haƙuri ne yake ce ban yadda da wulakanci shi ko shi ce ban ya ɗaukar wulakanci ko da ke ki yarda da wulakanci ko shi shi ɗauki wulakancin in ya zo sai a zauna lafiya ku rufa ba kanku asiri abinda koyo shi addini ke da bukata nan, kina gidan armanki to ku rufa ma kanku asiri ba a son tashin tashina ke sa koyo shi sai Allah yana mana mafita in kuna da kaza ku yi kaza in ko ba ku da kazan nan ku yi kaza ba don wani abu bane don samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin da Allah ya ba namiji auren mata fiye da ɗaya bayan Allah ya haka nan ne don rura wuta a cikin wannan gidan ba ko kuma a yi ta faɗa wannan gidan don tashi hankali a'a Allah ya yi ne don a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali don da ya mace guda ke gaban ta isa aure ba ta samu mijin da ta aura ba hankalin ba kwanci shike ba yadda ina ga biyu ina ga uku ina ga hudu ina ga biyar ina ga shida ko a kai tara ga sunan kullum cikin gida gandun gandun ba ki jin daɗin haka nan sannan matan ga kuma sun yi mazan yawa Allah da ya halicce mu ya ga abin da an mafita ba ba kowane namiji daman auren mata mace fiye da ɗaya in aka yi haka nan to za a rage abubuwa saboda haka don Allah in kina ke ɗai kake ta roƙon Allah cewa ya Allah kakka hore ma miji na ƙaro wata mata yanki haka da wallahi zalunta ta ki kai musamman in yana da sha'awar ƙari daga yalwata ma miji na ya Allah shi ƙaro wata mace ban ka bar mu cikin talaucin ga addu'an da wasu ka yi kenan da wannan addu'a ba addu'a ta ta alkhairi ba kuna cikin talauci din sai shi ƙaro kuma in ya talauci shi canye ku talakan nawa ke arme da mata fiye da ɗaya ga masu kudin wani bin mamace guda ɗan garin gare shi ita ce gidan sama ta yi sama ta yi kasa ta shiga lungun gabas da yamma kudu da arewa ita kadai wahada hala shirika laha ko ko cikin talaucin ku kuna nan mace mace cikin gida wagga na ɗakin ta tana hangen kuryar ɗakin waccan to da hukuntowa Allah ne saboda haka ke dai ke roƙi Allah Allah shi ba ku zaman lafiya kawai abin da zaki roki Allah kenan wasu fiye da ɗaya suna gidajen mazajen su zama lahiya lau amma ke ke kaɗai ce tare da mijinki amma kuma babu zaman lahiya to nan kuma kishiya ta ja miki rashin zaman lahiya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man kudara ne rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma Allah bai tilasta wa ɗan adam ya ce yi kaza face sai abin da dan adam yake iya yi ne saboda aka ciyar wanda Allah ce a yi bai kayyade ba wanda ke da yawa shi bayar da yawa a ci wanda bai da kaɗan da an gare shi shi bayar a gode ma Allah sai ja'alallahu ba da usrin yusra Allah ce a faɗa muna Mun cikin kunci muke cikin talauci muke to Allah subhanahu wata'ala zai sanya sauƙi bayan wuyan da ake ciki wuya ba ta dawwama kamar yadda muka san sauƙi ma zai dawwama haka nan wuya ba ta dawwama da yawa waɗanda aka sani hamshakan masu kuɗi amma sun koma yanzu tallafa musu ake yi waɗanda aka sani talakawa talak talak talak yanzu su an masu kuɗi saboda haka gidan da suke ke haƙuri in mai gidanki na da abin hannu ne ke shiga gidan yau da gobe abin hannu ne ya kare to kake ta san mai bori ba don abin hannu ne ke arme shi ba zan so da kauna ke arme shi don sunan mazo sallallahu alaihi wasallam ke arme shi sai ke roƙi Allah yadda abin nan ya ƙare, Allah shi kuma mai da abin nan kuma roƙon da za a ta yi kenan kina gida na bai da komai har ya zo ya samu wani abu kake alfahari ki ce kuma ai ni an sanadin ka samu kaza kan nan ka armeni ni an gare ka maciyaci an an cin ka armeni a sannan na an kai kaza an kai kaza an kai kaza jin daga Allah ne ba da gare ki bane balere da in ya ce zai karo kishiya a ce to da ka samu da shi kenan to je karo a ta samu rashin zaman lafiya Allah ramami Allah ce mu daga kan wa man qadara ala rizqu a mimma Sai sayaj'alu Allahu ba'da usirin yusra Allah ce wa ka'ayyin min qaryatin عدت عن أمر ربها ورسله فهاتبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا bayan Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin hukunce-hukunce waɗanda suka shafi mata waton saki da kuma idda da kuma kome Allah subhanahu wa ta'ala sai koma yana magana akan wasu alƙaryoyi waɗanda suka hinjire ma Ubangiji suka yi tsaurin kai suka kangare suka bijire wa hukunci Allah Allah ce wa ka'ayyin da yawa min ƙaryatin daga cikin alƙaryoyi hatat an amra rabbiha suka girman kai ga hukuncin Ubangijinsu wa rusulihi kuma suka yi girman kai ga manzon da aka aika musu Allah ce fa hasabnaha sai muka halakar da su hisaban shadida halaka ko mai tsanani matsananciyar halaka Allah subhanahu ta'ala ya tattar fir'auna da jama'a sai gaba dai ya jefa su cikin teku ya ce maza ruwa wuce da su duk gaba ɗaya ruwa ta halake su ya halake su shi mai tsaurin kai fir'auna da ya ce Allah ne shi kaɗai Allah ce ya ruwa ki hissan min fir'auna waje kowa ya yi da gani na yawa da ya yi da gani na ga nan ya tozarta mutane na nuhu alaihi salam yaya an kai dufa da Allah aiko musu Allah ce annabi nuhu sassaka jirgin ruwa ya kama sassaƙan jirgin ruwa suna ta mai izgili wai bisa faƙon da muke ina ruwa bale a ce e, za a shiga jirgin ruwa annabi nuhu ya ce idan kuka yi mana izgili mu ma za mu yi muku izgili Allah subhanahu wata'ala da lokaci yayi yace maza sama kiyaye ruwanki ke kuma ƙasa ku bugo da ruwan da a cikinki ana haka nan ana haka nan ana haka nan tun dai mutane na tahiya ba a damu ba har aka zo ruwa hana ta karuwa har aka zo sai iyo annabi nuhu da mutane ne suka shiga cikin jirgin su suka je tau ga ranar jirgi wata shida an kai duk gaba ɗaya ambaliyar ruwa ko ina babu masaka tsintsiya kanana da annabi nuhu da annabi nuhu yace mai wani taho kanana shiga cikin jirgin ga yace a'a baba ku dai ta tahiya da babban duci can ai ina hawa mhm, in na hau duci shikenan ai duk dutsen da ta sama zai hau dutsen sai ga dutsen ya noce ya yi cikin ruwa duk dutsen da ta sama sai dutse ya noce ya cikin ruwa suna cikin magana da annabi nuhu sai taguwar ruwa ta zo ta buge shi shike dan halake shi an halaka shi Allah ya halakar da namaruzu Allah ya halakar da mutane annabi salih da iska Allah ya halakar da adawa jifawa dukkan su ba wanda ya tsira saboda haka duk wanda Allah ta shi halakatuwa ba mai tsirar da shi Allah ce wa azabnaha kuma muka azabtar da su azaban nukura azaba wadda babu irinta da muka halakar da su kamar misalin da muka bayar waɗanda aka noce cikin ruwa waɗanda aka yi musu tsawa waɗanda aka kifar da gare su kamar mutane annabi ludu sai da jibril ya ɓaɓɓace garin su gaba ɗai sama mala'iku na sama na jin kukan zakarunsu aka jice su gaba ɗai saboda mai saboda liwaɗi da madigo aka halaka su baki ɗai yau ana liwaɗi kuma ana maɗigo ƙungiyar ma 'yan luwaɗi a akwai ƙungiyar mata 'yan maɗigo amma Allah duk ya kyale mu haka nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ba zai halaka mu irin halakas wanda yawa al'ummomin da suka gabata ba amma ran duk Allah zai damki wanda ya damka inna batsha rabbika la shadid haka Allah ce faɗa muna damkan ubangijinka wallahi damka ta mai tsanani duk da nan duniya wata ta damke ki ke kaɗan ki kwace ki da gare ta dala bale a ce Allah ya damke ki da ciwon kai yanzu Allah aiko miki sai ke ta boda ya ce wayo wayo wayo wayo ciwon kai tsara shi kai tsara shi kai saboda haka mai hattara da al'amarin Allah mu bi dokokin Allah gwargwadon ikon mu hannu ga abin da ya hane mu ba za ka tuwa ba al'amurka wannan alƙarya da Allah ya damƙa wadda ta saba ma Ubangiji ta hinjire sai gashi ta ɗanɗani wa bala amriha mummunan sakamakon saɓa wa ubangijin nan da take yi wa kana aqibatu amriha khusran Karshen lamarin wannan alƙaryar mai zamo hasara babu riba ga wannan tsaurin kan don Allah ba a mai tsaurin kai a kwashe lahiya da inda Allah zaunar da ke kika ce Allah ban zamanan to duk inda za ki ko ba za ki ji daɗi ba saboda haka mu bi dokokin Allah Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albab ya kuma abuta hankula qad anzala Allahu ilaykum zikra ya ulul ya kuma abuta hankula alladhina amanu wadanda suka yi imani mai hankali shi ne wanda ke imani da Allah ya gane cewa Allah nan da ya talice ni shi kadai ya kamata kuma ya cancanta bautawa to kada anzalallahu ilaikum zikra Allah ya saukan muku da zikiri zikirin shine me alqur'ani kuma gashi nan ana karanta muku rasulan يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها تحتها الأنهار خالجين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا بنت الله سبحانه وتعالى يا كمن قد أنزل الله إليكم ذكرا تبت ألا يا سو كمك ذكري واتو القرآن بنت القرآن كما وأرسل رسولا ya aiko kuma wani manzo ya tulu alaikum ayatillah wanda ke karanta muku ayoyin Allah yana muku bayanin ayoyin Allah ya tulu alaikum ayatihi ayatillahi mubayyanatin waɗanda suke bayyane suke abubuwan da suke karantarwa ba a koyi ba ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى nur saboda mai Allah sauka mana da alkur'ani saboda mai Allah aiko mana manzo domin ya fitar da waɗanda suka yi imani daga cikin duhun kafirci daga cikin duhun zalunci da duhun rashin sanin hukunce-hukunce Allah ilan nur zuwa ga haske na imani da haske na aiki nagari dalilin da ya sa aka saukar da alqur'ani kenan ba saukar da alqur'ani don muna neman wata bukata mu ɗauko ƙur'ani mu kakkaɓe mai ƙura a ce a sauke ƙur'ani a roƙi Allah ba don haka nan Allah ya saukar da ƙur'ani ba liyu khurijan ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur domin Allah ya da waɗanda suka yi imani ne kuma suka aikata aiki nagari daga dogwai na kafirci da sabon Allah ya kai su zuwa ga imani da kuma kyawawa ayyuka ayyuka nagari wa man yu'min billah wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata ayyuka na kwarai yudkhilhu jannat to Allah zai shigar da shi gidajen aljanna gida ba guda ba ɗannan nan ke gida guda aka zaunar da ke komin yalwar da kuma dukiyar da aga mijinki ya aure ki to gida guda zai zaunar da ke ana shi a ce gidan sama ne daga kasa a yi sama a dido kuma gida guda ne ne zai zaunar da ke gida biyu wata ma cikin gidan ma ɗaki guda kaɗai ake ba ta ko cikin gidan ba ma ɗakuna biyu ba ko Allah subhanahu wata'ala matuka kika biyayya zuwa ga shi to gidaje ne na aljanna Allah subhanahu wata'ala zai zaunar da ki قد أنزل الله يدخله جنات waɗannan gidaje na aljanna ta jire min tahtiyal anhar ƙoramu na gudana ƙarƙashinsu. ke ko gidan da kike ɗan duniya komin kyau gidan ba ki ganin ga ƙoramu nan na ta gudu na ta zagayen gidan suna ta gudu a'a kina dai cikin gidan Allah ce na fiha kuma masu masu suke cikin gidajen nan na aljanna abada har abada ke ko ba dawwama zaki cikin wannan gidan na duniyan ba ba ki roƙo Allah ba ki ma ciki don dukin ma ciki ƙaryar ki ta kare kowa duk an mutu an baki ke dai ko kina nan ke ko ke ko tashi ba ki yi sai kaka kenan saboda ko ko ce ba ki roƙo Allah ki ma cikin gidan duniya kada sallallahu Allah wa lahu duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya kai aljanna ya bashi ya zaunar da shi cikin waɗannan gidajen da korama ke gudana a karkashi zai dawwama ciki lalle Allah ya kyautata arzikin da ya bashi الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات يا halicci ما يبقي وتا سما وتا وتا سما وتا wagga sama da muke tsinka ita ce sama ta duniya sama'ud duniya to bankinta akwai su haka nan sama sama sama sama har bakwai tsakanin kowace sama daga nan inda muke bisa ban kasa zuwa wagga sama da muke tsinka in tahiya za a yi tahiyar shekara ɗari biyar za a yi sannan a cimma wagga sama da muke tsinka tahiyar shekara ɗari biyar haka tsakanin kowace sama da kowace sama iya shekara ɗari biyar. Allah ce wa mana al-ardi haka nan ma ga ƙasa ma mu halicci ƙasa bakwai wasu malamai abinda suke cewa mu da ke nan ƙasa sai mu ce sama bakwai wayan ke saman ɗin kuma fa su ma su ce ƙasa bakwai don wanda ke sama ƙasa zai yi saboda aka zai ce ƙasa bakwai mu da ke nan ƙasa kuma in za mu yi san mu ce sama bakwai wasu malamai suka ce a'a wangade ƙasar da muke saman gare ta can cikin ƙasa akwai ƙasa ta ɗaya muke akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai Allahu a'lam iko na ga Allah sani na ga Allah yatanazzalu al-amru bainahunna Allah na saukar da umarni tsakanin sama bakwai da ƙasa bakwai wane ne ke wannan aikin shine Allah subhanahu wata'ala لتعلموا أن الله على كل شيء قدير Allah yana ba mu wannan labarin ne domin mu san cewa Allah mai iko ne akan komai abin da ka buwaya Allah sai da in bai tashi ba inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu idan Allah ya tashi abu kun yaka cewa sai abin ya kasance ya ce faru shi kenan ya faru ya ce bari shi kenan kuma ya bari ba kamar mole in za gida sai mun zo mun share hili an zo ayi yi foundation an zo an yi kaza an kawo tsakuwa an kawo yashi an kawo ruwa an kawo mina na an zo an gina foundation ne an yi kankare an sa gdc an yi kaza a zo a aza bulo saman bulo yaushe aka karewa an allah na son samar da abu da ya ce kun shi kenan zamo shi ya riga ya zamo Mace shi ke na ya riga ya bace ba sai Allah ya bude baki ya faɗi ba misali ne Allah ke ba mu idan mu muna son abu ya samu mu ce ya kaza ya yi to irin misalin kenan domin mu san cewa Allah mai iko ne ala kulli shi akan duk komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma musan cewa ilimin Allah ya zagaye komai da komai wata za ta ce har sirgitan da muka yi jiya don Allah ya sani kahin ma ya faru din Allah ya sani shi ya ɗiban mai lokaci kuma ya takaita shi inda ya takaita shi saboda haka ba abin da Allah bai sani ba amma inda wata ta sani jiya da bata hito makarantar ka ba kuma muna roƙo Allah cewa Allah ba mu shahada ko amma kuma duk da haka dan dai gudu muka yi ina tambayin da aka mana jiya to iyaye mata mun kai karshe wannan sura akwai tambayoyin da aka kawo jiya wanda Allah bai ba mu ikon karantawa ba za mu duba waɗannan tambayoyin mu gani mu karanta waɗanda muke karantawa mu amsa waɗanda muke iya amsawa waɗanda kuma ba mu iya ba kuma sai mun binciko Allah rama diba muna ka ganin kana gane rubutun a karanta mun alhamdulillah mai tambaya ta farko ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum malam ni ce tun ina da ciki yana wata hudu nike gidan ubana hannu haihu yaron ya kai shekara biyu yanzu babu yanzu babu ci ne babu sha ne babu komi nashi babu saki babu saki in an yi magana sai ya ce aure ne yana nan kuma mutane mutane iri na mutane in na hita sai su ce bisa wuta nike tafiya malam ina son in taho tafsiri ina iya tahowa ko kuma ne ne hukuncin aure na ita ji baka gaba mun ji abin da alaran mai karanta mace ce matsala ta faru tsakaninta da mijinta ya ba ta dama ta koma gidansu ko kuma sai tashi ta koma gidansu tun ciki na wata biyu ko? Mm. hatta haihu ha ai komai amma dai babu ko sisi dai babu ko taro kuma ya magana ce armene na nan bai saki ba irin waɗannan matsaloli na ita ba ku shawarwari waɗanda aka turo suka zo suka yi bida a koma gare su har min na hada kuka zo kuka fi dafa ya samu matsala kun kunje kunje abin da ake ciki saboda haka a kira shi wanda aka bi dan mu aure ko kuma ku wakilai da kuka bi dan mai aure da waliyan mata da suka ba da armi a zauna a tattauna mai an mahita shi midi a gayyato shi ita matar a gayyato ta Ko su ya faɗi abin da ke ya faru ko abin da ke faruwa in ya so a san hanyar da za a bi a warware abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce kenan fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan matsala ta samu ga arme ta kici ta kicin miji da mata sun kasa warwalewa can tsakaninsu to cikin yan uwan miji a samu wani alkali da za a tura yan uwan mata a samu wani alkali su zo su zauna ne su wasu hanyar da za a walwale babu shakka ya ce armene na nan to armen na nan amma dai nauyi babba na bisa gare shi idan yadda ta faɗi in haka nan ne saboda haka wurin fita biɗan abinci wurin zuwa karatu ba zai hana ta zuwa karatu ba in yana ba ta abin ya ce ma ta ce ma babu abincin gaba ɗai wayin wayinta na ba ta abinci ba sai ta haita ba in ba su da abincin da suke ba ta ta hita ta ce ta da abincin da za ta ci kar ta zauna gida da yunwa sannan makaranta kuma ta je ta karatu An ce sun zuwanta makaranta su maza shi ɗauke ta shi mai shi ta girgida ne in ya so can shigar kame ta shi ta karantar da ita ya iya in kuma bai iya ba shi ta ɗaukan zurbi saboda haka zuwanta makaranta ba laifi ba ne Allah sa ba dace da alkhairi sai mai gaba sai mai tambaya ta biyu ta ce malam mu ne muke mu uku ga mijinmu sai ɗaya ta rasu tun lokacin da mijin yake raye saura su biyu wadda ta rasu tana da tiya guda uku guda kuma tana da tiya hudu guda tana da 'ya'ya amma duka ta aurar da su sai mijin ya rasu ya bar su su biyu to idan aka kawo abu yan uwan mijin ko kuma mutanen mijin suka kawo sai waccan wadda ta aurar da yanta gaba sai ta raba biyu ta ba mai ɗaya biyar rabi ita kuma ta rike rabi ita kuma waccan da ta rasu ɗayanta uku suna hannun mahaifiyarta za a kai musu komi shi ne take tambaya to malam wannan rabon ya yi daidai halar ne take ci waccan su wa'anga ɗin ba su da haƙƙi sun ke su da an mata su kawai suke da haƙƙi wa'ancan da a gidansu su ma ba su da haƙƙi da a gidan mahaifiyar su ba su da haƙƙi cikin abin da ake kawowa shekaran jiya an da wannan tambayar kuma a irin wannan cakwakiyar an karanta haka nan an ka faɗi a wancan shekaran jiya waɗanda ke gidan armewa duk sai an ɗiba an kai musu wannan ba daidai ba ne a lokacin da aka kawo musu tallafi iyalin wani waɗanda suke raye suwa da na san ba a sa ɗiya neman mata ciki ko sun da so riga sun mutu an san ba su da Su waɗanda ke gidan mazajensu ma su ma ba a sa su cikin rabon don su ma Allah subhanahu wata'ala ya riga ba su rabon su can ba gado ne. kyauta ce aka kawo saboda haka wanda an nan gida zaune ba su da masu ɗaukar nauyinsu to suke da wannan abin rabon da aka kawo amma duk macen da ke gidan aure to ba a bata saboda haka waɗanda an nan zaune gida su kawai ne za a ba yadda nan gida ne suke zaune ɗiyan ko hannun kakansu suke suna can wani gida su daidan aka raba za a aika musu Allah ta mu dace da alkhairu. sai wannan mai tambayar ta gaba tana cewa malam wai in ka ɗauki azumin nafila mutum ya ɗauki azumin nafila sai je wani wuri ya cimma ana liyafa wai yana iya cin liyafar liyafar da an ka shirya wai azumi na yana nan kuma sunna ta wadakila dai zan ba iyaye mata da yan mata dama su ba da wannan ansar don na ga da faɗi da karanta tambaya alama ta nuna cewa duk sun gane sun gane amsa wanka tambaya to sai kun sha mamaki ko watakila to a saurara ajiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana as-sa'imu al-mutatawwi'u amiru nafsihi in sha'a sama wa in sha'a aftara mai azumin nafila shi abba sarakin sai ne in ya ga dama ya yi azumi in ya ga dama shi aje azumi mun ji wannan hadisin ko saboda haka ko ba wata liyafa kika tahi ba ke ɗauki azumin nafila ki ce kai bar zan ajiye azumin gade ba kina da dama ki ajiye abinki ko kuma ki ci gaba da azuminki ba azumin dole ba ne sannan an gayyace ki liyafa ki zo wurin liyafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya baki zabi ko ki masa addu'a ko kuma ki zauna ki aje azumin ki ci liyafa ki koshi do an baki wannan damar saboda haka sunna ta tanadi nan zo rin liyafa ko a ci ko kuma a ci gaba da azumi a dai musu addu'a duk wanda kika zaba ke yi sunna Allah sa mu dace da alkhairi sai wannan kuma ta ce malam don Allah salatu tasbihi ta inganta ga sunna da salatu tasbihi yawancin malamai sun inganta ta akwai tsarin da ake bi wurin tasbihi saba'in nika ga ake yi eh, eh, a cikin abin wannan sallar ta inganta wallahu a'lam sai mai tambaya ta gaba ta ce malam yaya ta ce ta rasu kasar diya guda yarinyar watan ta hudu sai uban yarinyar ya ɗauki yarinyar ya kai ta wurin ƙaunar mamatta kuma ya ba ta gadon mamat yarinyar daga baya sai mahaifiyar shi ta rinka zuwa gidansu kuma yarinyar da ta rasu tana cin mutunci tana cewa sai an ba ta tsiyarta sai an bata jikan yarda shin malam ya halatta a bata kuma su ba su yarda da ita ba abu na farko da za a yi la'akari da shi ba a yi ta taba da diyariko ba shi wanda ya ba da diyariko shi ya kamata har in yana fin an shi ya koma ya an shi diyariko amma duk wanda ba shi ba yattahi in suka ba da da ba yana iya ƙara su cewa sun sake diyate ko sun ba wanda bai yadda a ba ta tsiyar ba ya san taɓuwa dai amma duk da haka bai ba ta rikon tsiyar ba ya doka ya kai makaunan mahaifiyarta to saboda haka baya halatta su ba ta diyar duk bala'in da za ta yi kuwa saboda haka su nuna mata sun hita zama mm bala'i in bala'i warai sai wannan kuma ta ce malan don allah ina neman addu'a allah ya baɗe ya ta miji nagari allah shi ba ta da miji nagari abuwa ita ma ta zamo saliha ta zamo mai ya da kai eh, duk mai ya da kai to allah bai ba ta miji nagari amma don mai kamun kai in Allah so to Allah zai bata miji na gani saboda ka ajin tsoron Allah Allah kuma ya samu sana'a ta mm. ita ma wannan ta ce malam don Allah ina neman addu'a Allah ya shirya da ɗanɗana da kuma ɗayan musulmi baki ɗaya addu'o'i ba sai ta rubutowa ba kullum muna addu'o'in nan eh, abinda muke roƙo dai Allah ya amsa mana eh. wannan ta ce malam menene hukuncin malamin da ke cewa Allah ya ce annabi ya ce amma yana yawan muzanta mata ne ya hidda mutum ya hidda mutum ga baya muzanta shi to yana dai muzanta mata ne to ku sani babu wani malamin da yake ma'asum wanda Allah ya kare da bai aikata laifi babu wannan malami annabawa da manzannin Allah su ne ubangiji ya kare su ba su aikata laifi ko sun aikata 'yan ƙananan ƙananan laifuka ne sai Allah lura da su su tuba nan take kuma ya karbi tubansu amma an don malamai suna aikata laifuka don wasu ɗaukan suka yi shi mallami hobele bai laifi tun da ya san Allah yana karanta Qur'ani yana fassarawa saboda haka bai laifi ba wanda yana laifi ko shi shi dan bai bashi ba wanda ko shi dan ya hilaki mai dan yana gani shi an na kwarai don ana so a ci gari waɗanda ke yaƙi cikin gari su ake ƙoƙari a kan matukunna duk sai su zamo nama amma ga abin nan na tsakkan gari waɗanda ka ba kariyan gari su yi yaƙi su kori na kora su kaji na kaji na ka yi magari saboda haka waɗanda an mutanen kwarai to sun shi ɗan kalabati tukwana sai ya halake su tukuna ya san duk an riga an halaka amma matukan na kwarai na nan suna raye suna magana suna kira suna wa'azi a to shi ɗan bai nasara shi ne sa shaidan ya nan malamai bisa ga kowa duk ce za ki zamo ta kwarai to shi shaidan ya kafa kaho ya kafa mai kaho zuƙa kenan zan cewa ki gwada da zan ce ki gwada ki gani saboda shi shaidan mutanen kwarai shi ka biya duk wanda kika ga shaidan ya haita batun da a to ta riga ya riga kai ta ya baro saboda haka laifi ne idan mutum ya tozarta wani ko da ba mata ta yi ba ya muzarta ka wale tana mata ta yi abin girmamawa take gare shi asirin shi na ga hannunta abincin shi da abin shan shi da wurin kwanciyar shi duk ga hannunta sun yi na muzantawa to saboda haka mata ne ko nawa suke su yi kokari su haɗa kansu abu na farko kenan da sun haɗa kansu kuma su su kira shi zaunar da shi wani cin mutuncin da ke muna abin ya wuce wuri saboda haka don Allah dai wani laifi ne faɗa mana mu bari in ko ba wani laifi ne muke yi ba to don Allah mun gama ka da Allah da ilimin da Allah ya baka kabar bar mu zanta mu in ya ce mi an na muzantawa in kun san misali ko hada mai misali ɗaya ko biyu sai ku kyale haka nan kan ku ci gaba da rasa ta duka shi don kai ne ya tunani ya gani haka ne in daidai ne Allah ya sauka ya sa mu dace da alkhairi اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والقناعة اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka biya mana bukatocinmu Allah ka biya mana bukatocinmu Allah bukatoci na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manya da ƙanana Allah ka biya mana ya Allah wannan azumin da muke ciki ka taimake mu da taimakonka yadda muka faro azumin nan cikin sanyi sanyi da kuma dare ɗari cikin zaddadi ya Allah ka sa har mu kai ƙarshen azumin haka nan ya Allah ka sa har mu kai ƙarshen azumin haka nan cikin sauki ya rabbal alamin Allah abinda za mu ci cikin wannan azumi ka hore muna ka hore muna abinda za mu sha Allah ka ba mu kwanciyar hankali a wannan azumin da kuma abin da ke biya baya ya Allah muna roƙonka waɗanda ke cikin tashin hankali Allah kai musu magani wannan wannan tashin hankalin ya Allah ta'addanci da ke addabar jihohin Najeriya arewa Allah kai muna magani Allah kai muna magani Allah kai muna magani Allah almuna tawassuli da wannan azumi da muke yi duk wani wanda zai yi amfani da mukami ne wurin cutata mu musulmi da musulunci ya cutata wa arewa ya gaya mai da arewa bayan bayan bayan baya ya Allah ka mai sai baya Allah ka mai sai baya Allah ka kalle mana shi Allah ka tozarta mana shi Allah Allah ka wace mana lamari ne Allah ka kamma hannu ne ya rabbal alamin ya Allah ka rikitar da shi ya Allah ka taimautar da shi ya Allah subhanahu wataala ka taimake mu akai ne ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana lil muttaqina imama ya rabbal alamin Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya waɗanda ke gidaje da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda ke asibitoci Allah ka ba su lafiya waɗanda ke kasashen waje Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya baki baki ɗaya ya rabbal alamin mamatan mu Allah ka ji kansu waɗanda ke cikin rahama Allah ka ƙara musu rahama waɗanda ke cikin damuwa Allah ka yaye musu damuwa ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin